ashirin da uku ga watan rabi'u sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da shida ga watan september 1996 a jiya muka fara bayani dangane da shimfiɗar da muke wa littafin al-ibana an Usuli diyana ta al'imamu abul hassan al'ashari Allah maɗaukacin sarki ya ji kanshi ya mishi rahama. wannan shimfiɗa muka ce za mu gina ta a ƙarƙashin abubuwa guda shida abu na farko shine at-ta'rifu bil imami abul hasan al-ash'ari ma'ana bayani game da tarihi a takaice na shi al-imam abul hasan al-ash'ari sai abu na biyu ruju'u abul hasan al-ash'ari an al ila aqidati salaf bayani akan cewa abul hasan al-ash'ari ya tuba ya bar wannan aqida ta mu'tazilanci ya dawo kan aqidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabban shi Allah ya kara musu yarda baki daya abu na uku shine isbatu sihhati nisbati kitabil ibana an usuli diyana ila abul hasan al ash'ari bayani game da tabbatar da ingancin danganta wannan littafi ga al imamu abul hasan al ash'ari wato littafin al ibana din sa'annan abu na hudu shine zamu magana game da ilmul kalam za mu magana akan asalin wannan ilimi da hukuncin koyon shi da kuma hukuncin bincike cikin littattafan da aka rubuta a cikin ilmul kalami din sannan abu na biyar za mu magana dangane da wasayil mutakallimina na tarkil kalam malaman da suka gina wannan ilimi suka rayu akan shi ƙarshen rayuwarsu sun tuba sun yi wasiya da cewa a bar wannan ilimi saboda mugun ilimi ne na shida za mu magana akan hukumu tarahumi alaman mata alal aqidatul ash'ariya min al ulama al mutaqaddimin hukuncin a ce Allah ya ji kan malaman da suka rasu daga cikin waɗanda suka gabata waɗanda suka mutu akan wannan aqida ta ash'ariyanci ka ibn al arabi kama abubakar ibn al arabi wa nawawi da al imam an nawawi wa ibn al jawzi da ibn al jawzi wa ibn hajar al asqalani da ibn hajar al asqalani wa Usmana ibn Fodi da Usman dan Fodiyo rahimahumullahu ajma'ina Allah madaukakin sarki ya ji kansu to a shar'ance ya halatta kamar yadda na faɗi ɗin nan nace Allah ya ji kansu ya halatta a yi musu addu'ar Allah ya ji kansu bayan gashi sun mutu akan wannan akida ta ash'ariyanci to shine muka fara tattauna mas'ala ta farko dangane da da'a tarihin Abul Hasan al-Ash'ari mun yi bayani to muna cikin bayani dangane da cewa al-imamu abul al-ash'ari ya dawo ya bar wannan aqida ta ainihin mu'tazilanci ya bi aqidar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai akan ta ya mutu to sai lokaci ya kure mana bayan mun fara ɗauko maganganun da malamai suka yi game da ainihin shi a Al'imamu abul hasan al-ash'ari ɗin, inda har muka kwana a maganar da tajuddin abu Nasirin abdul wahab ibn taqiyuddin subki ash-shafi'i muka kwana akan maganar shi a yau sai mu ce ومنهم برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرعون اليعمري المدني المالكي المتوفى سنة تسع وتسعين وسبعمائة هجرية daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa al'imamu abul hasan al'ashari ya tuba daga wannan muguwar aƙida akwai babban malamin tarihin malikiya shine wa shine burhanuddin ibrahim dan aliyu dan muhammad dan farhun an fi sanin shi da Ibnu farhun al-ya'muri al-madini al-maliki wanda ya rasu hijira annabi na da shekara 799 wanda in ka lissafa za ka samu yau shekarar shi 618 qala fi kitabihi ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi mai suna ad-dibajul muzahhab fi ma'rifati a'yan ulama al-mazhab safhati salisa wa tis'ina wa mi'a a shafi na ɗari da casa'in da uku a cikin wannan littafi ya ce kana abul hasan ashari fi ibtida'i amrihi mu'taziliyan abul ashari a farkon al'amarin shi ya kasance ba mu'tazile ne thumma raja ila hadha al-madhhab al-haqq sa'an nan daga baya ya dawo ya bi wannan hanya ta gaskiya hanyar annabi da sahabbai wa mazhabi ahli sunna wadda ita ce hanyar ahli sunna fakasurat ta'jibu minhu sai mutane suka yawaita mamaki wannan babban malami da aka eh, rene ka akan aqidan mu'tazilanci daga gidan mijin uwarka har ka shekara arba'in ka zama limami rana ɗaya ka ce ka tuba me yasa kai wannan abu shine mutane suka yi ta mamaki wasu ila an zalika aka tambaye shi me yasa haka fa akhbara sai ya bada labari annahu ra annabiyya sallallahu alaihi wa sallama fi ramadana cewa ya yi mafarki ne da watan azumi sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ni'mar ru'ya fa ni'matir ru'ya ma dalla da irin wannan mafarki kuwa fa amarahu bir ruju'i ila al-haqqi wa nasrihi a cikin wannan mafarki sai manzon Allah ya umarce shi cewa ya dawo ya bi gaskiya kuma in ya bi gaskiya din ya tsaya ya taimaka wa gaskiya ya karantar ya wa'azi ya yi rubuce rubuce ya raddi wa yan bid'a fa kana zalika sai al'amarin ya kasance kamar yadda manzon Allah ya umarce shi walhamdulillahi ta'ala mun gode wa Allah wanda yake da daukaka abinda ibnu farhun al-ya'muri al-madini al-maliki ya faɗi kenan a cikin littafin shi ad-dibajul muzahab fi a a'yani ulama al a shafi na ɗari ɗaya da da casa'in uku, sai malami na gaba ma'ana ka ga malamai daga mazhabobi ga su sai kawo shaida suke akan cewa ya tuba abin da ake nufi da waɗannan maganganu shine duk cikin mazhabar da kake ta ahlus sunna kake cewa kana bin aqida ash'ari to in Allah ya sa ka rashin sa'a ka kasance aina kana cikin aqidar shi ta tsakiya ne waɗannan yadda da waɗannan sifat guda bakwai waɗanda mun fara magana kansu za mu zo mu magana a kansu to ka ji manyan malaman mazhabi sun nuna malamin ya tuba daga wannan ya mutu akan aƙida annabi da sahabbai kai ma ka bar wannan aqida ka dawo kan aqida annabi da sahabbai wa minhum haka daga cikin manyan malamai da suka tabbatar da cewa wannan malami ya tuba daga wannan bata da yake akai السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتبى الحنفي المتوفى سنة خمس وأربعين ومئة وألف هجرية akwai babban malami wanda ake nassaba shi zuwa ga sayyidina Husaini ma'ana sharifi ne kenan al-Husaini ana danganta shi zuwa ga sayyidina Husaini sharifi ne jinin manzon Allah ne amma an fi sanin shi da cewa murtaba al sunan da bahaushe yake cewa murtala to murtaba ne murtaba alhanafi almutawaffa shine aka ce wanda ya rasu hijira annabi na da da da arba'in biyar a yau wannan malami shekarar shi da da saba'in biyu da rasuwa ga abin da ya faɗi qala fi kitabihi ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi ithafis sadatil muttaqin bi sharhi asrari ihya'i ulumuddin sharhi ne wa na al-imam al-ghazali Allah madaukakin sarki ya ji kansu al-juz'i thani safhati a cikin juz'i na biyu shafi na uku qala ga abin da wannan malami murtaba al-hanafi ya faɗi yace abul hasan al-ash'ari akhadha ilma al-kalami an an shaykh abi ali al-jubba'i sheikh al-mu'tazila yace abul al-ash'ari ya karɓi wannan ilimi na kalam wannan ɓataccen ilimi na tauhidi da ake cewa to ya koyi shi ne a wurin shehun mu'tazilawa shine wa al-sheikh abi ali al-jubba'i thumma faraqahu sai ya rabu da wannan malami daga baya limanamin ra'ahu saboda mafarki da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya umarce shi da ya bar wannan abu bata ne sai ya bar wannan abu waraja a anil i'tizal ya bar wannan mu'tazilanci wa azhara zalika izharan ya fito karara ya bayyana wannan abu a ina ya bayyana wannan abu shine sai malamin ya ce fasa ida mimbaran basra yawmal juma'a ya zo ranar juma'a ya hau kan mimbarin garin basra a cikin masallacin juma'a wanda ake kira masjid mu'mini na ali wa nada bi a'la sautihi ya ɗaga muryar shi yayye kuwa ya ce man arafani fakat arafani wanda ya sanni to ya ƙara sani na gani yau na hau mimbari akwai jawabi wa man lam ya arifni wanda da can bai sanni ba yana jin labari na to ana fulan ibn fulan ni ne wani dan wani kuntu aqulu bi khalqil qur'an a da can na kasance cikin ta ina cewa qur'ani ba magana Allah bane qur'ani halitta ce cikin halittun Allah kun ji ɗaya daga cikin aƙidojin mu'tazila kenan wannan qur'ani da ke hannun mu sai ce ba magana Allah bane menene sai ce wai wannan qur'ani halitta shi Allah yayi ya za a ce Allah yana magana da haruffa ana iya fahimtar magana Allah ashe Allah yana da siffa irin ta mutane kenan wai su da kwakwalwa suke aiki lalatacciyar kwakwalwa irin tasu to yace da ina cewa qur'ani ba magana Allah bane amma halitta ce cikin halittun Allah wa anna Allah la yura bid-dar al-akhirah bil absar kuma a da cikin aqidata ina cewa ba zai yiwu a ga Allah a ranar alkiyama ba da idanu wa anna al-ibad yakhluquna af'alahum kuma bayan Allah su suke halitta ayyukansu duk aikin da kaga kayi to kai ka halitta abinka da kanka ba Allah ya nufi wannan abu ba kai ka dawa kanka yace da aqida shi kenan mun fahimci wannan za a zo duk zai raddi akan waɗannan maganganu ɗaya bayan ɗaya da kanshi su suka gina wannan batan kuma zai sa alƙalamin shi mai albarka ya rugu-rugu da waɗannan abubuwa da hujjoji daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a da ba da hujjoji ake waɗannan maganganu ba ma'aƙulat ne da hankali kawai ɗan banzan hankali ake magana amma yanzu da yake ya tuba to zaka ga duk waɗannan maganganu ya biyo su ɗaya bayan ɗaya dangane da matsala ta khalqul qur'an zai raddi akanta zai magana dangane da ganin Allah ga ɗan aljanna zai tabbatar da shi tsakanin alqur'ani da sunna zai tabbatar da cewa ayyuka ɗin nan da bayi ke yi Allah ne ya halicci waɗannan ayyuka amma bayi din su suke zartar da waɗannan ayyuka da izinin Allah aqidar ahlus sunna kenan sai ka ji aqida tan ta gayya babu kwana kwana amma aqida a ce wa yi hakuri kwakwalwarka ba za ta iya fahimta ba a ɓata ce to ne bayan ya gama wannan jawabi sai ce wa ha ana ta'ibun min al iktizal gani a yau na tuba daga mu'tazilanci mu'taqidan ar-radd ala al-mu'tazila bayan na tuba kuma nayi damara na kudurta cewa sai na rinka yin raddi ina mai da martani ga mu'tazila sun mashara'a fil raddi sai ya fara mai da wannan raddi ya ta musu raddi alaihim wa tasnif ala khilafihim ya ta rubuce rubuce yana saba musu yana bayyana banna da bata da suke ciki mun gane wannan da kyau ko abinda as-sayyid murtaba al-hanafi ya faɗi kenan a cikin littafin shi mun gane wannan da kyau ko thumma qala sa'annan sai murtaba al-hanafi ya ce qala ibn kathirin abul fida ibn kafir al-qurashi mai littafin albidayatu wa nihaya da kuma tafsiri na Al-Qur'ani ga abinda shi murtabal hanafi ya ɗauko daga ibn kafir ibn kafirin ya faɗi wannan magana ne a cikin littafin shi mai suna FaBakatu shafi'iyya ibn kafirin ya ce zakaru li sheikh abul hasan al-ash'ari salasata ahwalin malaman tarihi suka ce abul hasan al-ash'ari a rayuwar shi ya shiga halaye uku dangane da aqida awwaluha hali na farko halul i'tizal allati a anha la mahalata halin zilanci da ya tuba ya bari wannan ba makawa tabbas ɗari bisa ɗari ya bar wannan aƙida to hali na farko kenan da sai da ya shekara arba'in yana mu'tazilanci tunda an haife shi uban shi ya rasu uwar shi ta zo ta auri wannan bataccen malami munasaba akan haka dole ne ka karantar da matarka addini ka karantar da yarka addini in ba haka ba kana mutuwa wanda bai isa ba sai zo ya auri matarka tunda bata san aqida ba bata san addini ba menene ta tafa a gaba waye zai kawo mata video a daki waye zai jona mata satellite waye zai sai mata injin markade da keken dinki da fridge da kayan alatu a daki abin da ta tasa kenan saboda me ka batta kara zuba ta san addinin musulunci ba sai ta waye gari ta zama ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun duniya kadai ta tasa a gaba bata san lahira ba ko misqala zarratin kana mutuwa shikenan murna take yi waɗannan ustazai sun mutu yanzu za a samu masu kuɗi a aura mun fahimci wannan da kyau ko to yana mutuwa uban abul hasan al-ash'ari sai ta auri wannan shedani shugaban mu'tazila abu ali al yana da munanan maganganu sai ran da magana ta kama za mu zo da littafan shi shi ma za a bincike baki daya alhamdulillahi rabbil alamin in dai alheri ne ya sauka wa hausawa a ƙasar hausa za a karanta littattafai a fassara maka da hausarka ka fahimta ras wallahi alazim hujja ta gama yankewa bahaushe in Allah so ko ka bi ka samu lumana ko ka ki ka fada cikin bala'i to abin da ba a maka fatan ka fada kenan shi yasa sai kaga ake bayyana maka to hali na farko shine wannan mu'tazilanci da ya zauna shekara arba'in wal halu thani isbatu sifatil aqliyati sab'a hali na biyu da ya shiga shine tabbatar da siffofi guda bakwai ga Allah waɗanda wai su hankali yake iya ɗauka wai hankalinsu zai iya ɗauka waɗannan siffofi guda bakwai to a lokacin da ya tuba daga mu'tazilanci ya dawo don mu'tazila ba su yadda da kowace irin siffa ba ba su yadda za a ga Allah a ranar alkiyama ba ba su yadda Allah yana da hannu ba ba su yadda Allah yana da kafa ba ba su yadda Allah yana da duk waɗannan sifat ba da alkhabariya din da as-sam'iyya din da kowaɗanne iri ma'ana sifat alkhabariya da sauran waɗannan sifat guda bakwai waɗanda za a zo za a yi magana akai duk ba su yadda da su ba to yanzu da ya tuba sai kuma ya samu kanshi a wani hali na biyu akwai guda bakwai da kwakwalwar shi take iya ɗauka su ne waɗanne wahiya su ne alhayatu ya yarda a ce Allah yana da rayuwa Allah alhayyu ne rayayyen sarki ne yana rayuwa ya yarda a siffanta rayuwa ga Allah wal ilmu ya yadda a siffanta ilimi ga Allah a ce Allah na da ilimi wal qudra ya yadda a siffanta Allah da cewa yana da qudra yana da iko wal irada ya yadda a ce Allah yana da irada yana da nufi was sam'i da kuma ji ya yadda a ce Allah yana da ji wal basri ya yadda da cewa Allah yana gani ba ido ba fa don a wannan aqida ta su ba su yadda Allah na da ido ba tare da cewa Qur'ani ya tabbatar da cewa Allah na da ido saboda ya ce tajri bi a'yunina Abul Hasan zai zo mana bayani ana to sun yadda Allah yana gani wal kalam sun yadda Allah na magana to waɗannan sifat guda bakwai su ne lokacin ya ce hankalin shi zai iya ɗauka a wata awilul khabariya amma sauran sifatul khabariya fa sai murde ma'anarsu ya lankwashe su ya yi ta'awilin su ya lalata ma'anarsu kamar ne kal wajihi kamar fuska kullu shay'in halikun illa wajaha komai zai hallaka komai zai kau sai fuskar ubangiji to sai ce a'a ba fuska ake nufi ba sai kudura tunda ya bi da kudura sai ce fuska anan kaka ce fuska sai kace ce kudura mun fahimci wannan da kyau ko wal yadaini hannaye wa qalat al yahudu yadullahi maghlula aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu kayfa yasha yahudawa suka ce Allah maɗaukakin sarki yana da mako ya cika makale hannayen shi Allah mai marowaci ne haka yahudawa suka ce sai Allah ya mai musu da martani yace gullat aidihim wa lu'inu bima qalu Allah ya murde hannayensu ba za su taba albarka ba kuma Allah ya la'ance su saboda wannan muguwar magana da suka faɗi bal ya dahu mabsutatan ba haka abin yake ba kamar yadda yahuda suka faɗi amma hannayen Allah a shimfiɗa suke yunfiqu kaifa ya sha. Allah yana bada dukiya yana bada kyauta da arziki yadda ya so wannan aya ta tabbata mana da cewa bal ya dahu. Allah na da hannaye to amma aqidar ahlus sunna ba za ka ce hannayen iri kaza bane ba kuma za ka ce ƙarya bane babu hannayen ba kuma za ka ce ma'ana hannayen shine kudura ko ƙarfi ba to in ya zo kan irin wannan aya da ke cewa Allah na da hannu sai murɗe ma'anar sai ce ƙarfi ake nufi wal qadami da kafa hadisi sahihi ya zo cikin sahih muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ranar alkiyama za a ainihin cika wuta baki ɗaya sai a ce halim tala'ati ko kin cika fata qulu hal min mazid sai ta ce ko da ƙari Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara wannan aya tafsirin da yake shike nan ga wannan aya wahdahu la sharika lahu yace ne yace sai Allah madaukakin sarki ya dauki kafar shi sai ya dora wa wuta din sai ta ce qab qab qab qab kalmar da manzan Allah ya amfani da ita kenan sai ta ce ta cika ta cika ya isa ya isa wannan hadisi ya tabbatar da cewa Allah na da kafa to idan su abul hasan al-ash'ari suka zo a wancan lokacin rayuwarsu ta uku cikin aqida wannan kafa din sai su murde ma'anarta sai su ce iko ake nufi ta biyu aqida ta biyu sai su ce iko ake nufi wasaq da saq qauri Allah ya ce eh, eh, idan an kiraye su yauma yukshafu an saqin fayida auna ila sujudi fala yastati'una a ranar alkiyama a nan duniya an ce wa kafirai ku yi sujuda sun ki to a ranar alkiyama sai Allah ya yaye ƙaurin shi haka hadisi ya zo sahihi cikin sahihin bukhari sai Allah ya yaye ƙaurin shi duk inda mumini yake wanda yake sujuda da ruku'u a nan duniya in ya ga ƙaurin nan sai ya faɗi ya sujuda amma kafirai sai bayan su ya ƙage sai su kasa yin ainihin sujuda din su kasa sunkuyawa to wannan hadisi ya tabbatar da Allah yana da ne yana da ƙwauri to idan suka zo sai su murɗe ma'anar wannan ɗin sai su ce hasken ubangiji za a gani ba shine ƙauri din ba ba wai kauri za a fasara ba to shi ne aka ce wa ta'awilul khabariya kal wajhi wal yadaini wal qadami was saqi wa nahwi zalika da abubuwa makamantan wannan to su abul hasan sai su murda ma'anar su to aqida shi ta biyu kenan to sai aka yi rashin sa'a wannan aqida ta biyu ita ce ta fantsama a duniyar musulunci ta yawo ta shiga ta fita har ta zo nan kasar aka amshe ta Shi ne aka bar mutane a kanta suka yi ta tafiya kamar yadda muka fara bayani jiya duk baki ɗaya in ka ɗauko littattafan da ake karatu na tauhidi da ake cewa sai ka ga cewa babu inda ake nuna maka tantagaryar tauhidin da in ka san shi zai koyar da kai bautar Allah tsakaninka da Allah ya raba ka da kafirci har abada sai ka ga wannan tauhidin bai hana ka ka zama tantagaryar mushriki ba bai hana ka ka zama la'anannan kafiri ba bai hana ka ka zama cikakken matsafi ba bai hana ka ka bautawa aljanu ba kai wa gunki yanka kai wa duk nau'o'in kafirci da ake sai a ce babban malami ne amma gashi yana yi me yasa shi ma yana karantar da irin waɗannan littattafai hayatul islam iza'atul dijinna ibrahimul laqani da duk waɗannan littattafan da ake karantar da mutane na bata yana karantarwa amma tun da dama ba tauhidi ne da ke nuna maka Allah ɗaya ne shi kaɗai ya cancanci komai ba saboda haka sai ga shi malami ne akai amma kuma gashi mushriki ne mun fahimci wannan da kyau ko to sai duk waɗannan batan sai suka yaɗu a ƙasashe waɗannan malaman da suka rubuto waɗannan ilmomin ƙasashen maghrib su suka rubuto hayatul islam da ibaatul dujinna ibrahim laqani mutanen misra duk baki ɗaya sun tuba su sun daina karantar da waɗannan mu har yanzu ana nan ana cin kasuwar magubanci su kuma sun tuba yanzu su ina suke samun tauhidi kai ba ma tauhidi ba lugal arabiya yanzu in za su rubuta littafi lugal arabiya ko na nahawu ko sarf da qur'ani da hadisi suke buga misali qur'ani za a buga maka misalin fa'ili da maf'ulu bihi sai a ce waqatala dawudu jaluta mun fahimci wannan sai a kawo maka qur'ani a nuna maka dama mai cece alghayatul quswa duk nahawun da zaka koya a duniya ina kake hari qur'ani to an buga maka misali da shi ba za ka fahimta shi ba to sai zama na'awun su da sarf da duk abubuwan su sai zama qur'ani suke buga misali da shi da hadisan manzon Allah ka karu da ilimi ka iya nahawu kuma inda ya dace to tauhidin su sai zama sai a ce maka kaza sai a ce saboda Allah ya ce kaza sai a zo a magana tauhidi sai a ce Allah ya ce sai a ce annabi ya ce kaza shikenan sai kaga aqida su ta gyaru to shine in mutanen mu suka kwashi jiki suka tafi aikin hajji za su je za su yi maguzancin su in an hana su sai malaman su su ce waɗannan yahudawa ne ku ba kwa kunya hurumin Allah inda ya fi tsarki duk duniyan nan babu ƙasar da ta kai maka tsarki ku ce Allah ya ɗauki wannan ƙasa ya danka wa Yahudawa ku ce Yahudawa ne limaman da sarakuna kowa da ke ƙasar ba Yahude ne kuma kuna ƙaryar banza da wafi kuna cika titi duk shekara kuna cewa Yahuda sun kwace Baitul Maqdisi ba dan me ba kwa zanga zanga Yahuda sun kwace Makka kuma ashe ƙarya kuke yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki garin da kabarin manzan Allah yake ciki ya danka a hannun Yahudawa wani irin jafa'i kuke manzan Allah ba ku ƙaunar manzan Allah da gaske fa harshen ku yana cewa yana ƙaunar manzan Allah amma hakikatan ba ku ƙaunar manzan Allah wanda duk yake ƙaunar manzan Allah zai ji nauyin ya ce ƙasar Makka da Madina shugabanninsu da malamansu da kowa na ƙasar ba Yahude ne ko dan darajar manzan Allah zai ji nauyin ya faɗi wannan kalmar amma sai a ce ai yahudawa ne sun hana a taba shabbakin kabarin manzon Allah karfe bakin karfe da aka kawo aka jibta wai sai ka ga mutum yana shafa yana shafawa a jikin shi mai ka shafa danga da aka yi aka kewaye kabarin su sayyidina Hamza a Uhudu sai ga mutum yana runguma jabalur rahma sai su je su yi kashi aka yi an ce an yi kashi za a samu kuɗi idan soja ko dan sanda ya kore ka sai a ce ba yahude ne tun anan sai matsiyatan malaman su su musu hudu ba cewa ko an dake ka alhaji kar ka tashi sai kai kashi ana kwalla da alhaji yana kashi wai sai yayi kuɗi na ce ai hujjaji Najeriya hujjaji Najeriya shine in manyan malaman mu sun je as-salafiyya me yasa ku mutanen kasar ku ne sun cika jahilci sai a dan yi ta'awili a ce ai waɗannan bana suka musulunta aka aka zo da su sai bari larabe ya ji ma yana son su to wanda ma ya musulunta bana kuma in ya kashi a jabalin rahma ya kamata a so shi ne da ba ma guje ne tun daga yanzu ya san darajar ya taho amma mai yiwa ma iyayen shi da kakannin shi sun riga ne faɗan jawabin shiga musulunci to amma ba a karantar da shi aqidar manzon Allah ba shi yasa gashi yana musulunci amma tantagaryar kafiri ne Allah ya kiyaye to wannan kenan hali na biyu dan haka ya jama'a mu ne muku nasiha tsakaninku da Allah ku ji tsoron Allah wannan irin ilimin kalam da ake karantawa a ƙasar nan haramun ne za mu zo mu muku bayani waɗannan tafai da ake karantawa muqaddiman nan da ake karantawa ta ƙawa'idi baki ɗayan karatun da ke cikinta ba shi da kyau don ba haushe ba a mai kurkuru ba ya fahimta ba kyau ba kyau bai halatta ka buɗe ko ka kalla ba ka shi yasa ke ƙetarewa a sauri a ce ha za kitabu idin salati saboda wannan shimfiɗar gaba ɗaya ba kyau alwajudu wal qidamu wal baqa'u wal makhalafatu duk baki ɗaya wannan kada khalafati shari'a allati ja'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ba kyau wannan karatun littafin ibadatu dujunna ko aje shi gefe guda littafin ibrahim al ku ko aje gefe guda hayatul islam duk ku kwanjan din su ku je ku ɗauki littattafan da aka rubuta na tauhidi waɗanda in ya kawo maka magana sai ya ce saboda Allah ya ce annabi ya ce misali ɗaya cikin littafin hayatul islam da ya zo ya alwajudu yana son ya tabbatar da cewa allah maɗaukakin sarki shine na farko dama can akwai shi da ya kawo ya kawo hujja mana cewa a saboda Allah ya ce alwajudu a cikin alkur'ani babu kalma alwajudu gaba ɗaya cikin alkur'ani ba ta a cikin hadisi sai ya kawo cewa saboda Allah ya ce huwal awwal wal akhir ai wannan ba ita ce hujja ba a ka'ida ilimin tauhidi tun farko sai ka ce Allahu Allah madaukakin sarki huwal awwalu kaulihi ta'ala huwal awwalu wal akhir haka ake yin tauhidi an fahimci wannan da kyau jama'a to dan haka mune muku nasiha tsakaninku da Allah babu kyau wannan karatuttukan ku daina karantawa malamai ku daina karantar da wannan ilimin haramun ne babu kyau a ji a ɗibo manyan littattafan tauhidi waɗanda manyan malamai suka rubuta su al-Imamu Ahmad ibn Hanbali da ainihin makamantansu sai ainihin a ɗibo a karantar da waɗannan littafan su al'imamu malik sun rubuta su al'imamu bukhari sun rubuta ƙarshe ƙarshe nan shekul islam ibn taymiya almajirin shi ibn qayyim muhammad ibn ali ash-shawkani al-amir sanani muhammad ibn abdul wahhab ash sulaiman ibn abdullah ibn muhammad ibn abdul wahhab ash-sheikh abdurrahman dukkan su baki ɗaya waɗannan manyan malamai ne na tauhidin Allah da annabi me yasa ba a karantar da ku su sai aka yi musu jafa'i aka cewa waɗannan mutanen ba su ƙaunar manzon Allah saboda araba ku da alkhairi an yi muku jafa'i wai wahabiyawa wahabiyawa sai mu ce in kana in kana hubbu muhammad in kana rabban hubbu ali muhammadin la ma'ana in dai san mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan har san annabi da biyayyar shi shine wahabiyanci to sai a tabbatar da cewa mu wahabiyawa ne wani babban malami mulla abi umar yake yin waka yake cewa idan har bin annabi sallallahu alaihi wasallama shine wahabiyanci to ku shaida da cewa ni ba wahabiye ne an fi sharika anil ilahi falaysa li rabbun siwal mutafarrijil wahabi ba ni da duk wani abun bautawa sai Allah guda daya wanda yake shine al-wahhab sharri ne wannan muhammad ibn abdul wahhab aqida yazo ya karanta tsakanin alqur'ani da hadisi in an ce maka haka dauki littafin shi kitabut tauhidi ka gani mana Allah ya ce annabi ya ce sai ya kawo sahabbai kuma sun ce ka dauki littafin mana ga jikokin shi nan sun yi sharhin littafin قرة عيون الموحدين الشيخ abdurrahman ya sake فتح majid الشيخ عبد abdurrahman taysirul aziz hamid a sheikh Suleiman bin Abdullahi ibn Abdulwahab wahab ga littafai nan an rubuta saboda haka babu kyau a daina karantar da waɗancan littattafai babu kyau haramun ne in ka mutu kana karantar da irin waɗannan littattafai ka shiga uku saboda kana fatar da mutane Allah ya shirya da to hali na biyu da al-imamu al-ash'ari ya shiga ciki kenan wal halu isbatu zalika kullihi hali na uku shine tabbatar da waɗannan siffofi baki ɗayansu da alhayatu din da al'ilmu da alqudra da irada da as da albasru da alkalamu da alkhabariya din kal wajhi wal yadayn wal qadami was saq wa na'u dhalika yazo yana tabbatar da su baki daya min ghairi takyifin ba tare da ya ce iri kaza ba ya nuna yadda suke wala tashbihin ba tare da ya ce hannu irin na halitta kaza ba جريا على من منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها أخيرا يا غدان أبسا حنير دا أينهم من يمع لمي دا أينهم نفرقو النبي دا صحابي سكا تفي أكي يتشي حنير دي بأتكين وانا لتافي الإبانة عن أصول الديانة وانا يا رب تاشني أكارشان شرع mun من فهمت وانا kyau الله يشير يدهم shirya da mu saboda haka duk da ya bar waɗannan abubuwa ne ya zo rubuta wannan littafi to ku sai kuka ɗauko aƙidar ta tsakiya ita kuke a ƙasashen nan namu to za mu zo mu kawo muku manyan malaman da suka kago muku waɗannan ilmomin duk sun tuba su ibn juwaini su ainihin shaharu su ghazali duk baki ɗaya sun tuba sun zo za su mutu suna kuka fakar dinin razi suna idan Allah bai yi musu rahama ba sun yi ɓanna duk za mu zo da misalin littattafansu alkafiyatu fil jadal baki ɗaya Allah ya ce fala rafasa wala jidala amma sai ga ibn juwaini ya littafi alkafiyatu fil jadal Allah ya ce ban da jayayya amma shi sai littafi to ga wanda zai isar maka wajen jayayya kai ta jayayya kenan duk ilmin kalam dani guda za mu zo da shi ne in Allah so ranar da aka zo kan wannan matsala ka ganshi. dan dan kusan cewa mun karanta waɗannan abubuwa mun shiga mun fita mun gane ba daidai ba ne ba wai an zo ana magana ne akan abin da yake ba a san shi ba duk wannan hayaniyar baki daya duk wanda ya taso a waɗannan ƙasar dama ba sai ya gada ba sai dai kai ma daga baya Allah ya maka gandakatar irin ta Abul Hasan din ka tuba to dan menene tunda an gane sharri ne kar a sake karantar da ƴaƴan mutane wannan aqida gaba ɗaya waɗannan littafan hukuncin su a musulunci a kama su duk a babbake su a kone su ba dai ya ka je kai sharri kace dan izala sun ce a kama waɗannan littattafai muqaddima qawaidi a kona an ce a kona ba kyau ba shikenan ba haramun ne ka je kana karanta wannan muqaddama ta qawaidi da wannan ayatul islam da waɗannan tafai haramun ne zamu zo maka da dalilai ka kwantar da hankalinka Allah ne ya rufa maka aziri da hausa ake faɗi in kana da magana kai ma sai ka je ka sa da Hausa ka faɗa da dalili ake magana amma da ashariya a shikenan kowa san dama shikenan al'amarin ka ya fito sarari to shine yace wa hiya tariqatuhu fil ibanati allati sannafaha akhiran ita ce hanyar da ya bi a cikin wannan littafi nashi al ibana wanda ya rubuta ta daga karshe ne wa bi hadhihi nuqul an haula al a'lam ثبت ثبوتا لا شك فيه ولا مريا أن أبا الحسن الأشعري استقر أمره أخيرا بعد أن كان معتزليا على عقيدة السلف التي جاء بها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم yace waɗannan maganganu da muka ɗaɗɗauko maka daga malamai manya-manya ɗaya bayan ɗaya waɗanda ke nuna cewa abul hasan al ya tuba ya bar wannan aƙida ta mu'tazilanci ya dawo aƙida annabi da sahabbai wadda ta zo a cikin alƙur'ani da sunna mai tsarki daga nan za ka gane cewa wannan abu ya tabbata tabbata da yake babu kokonto babu shakka a ciki don haka kai ma sai kai haƙuri ka tuba zaginka da za a yi a nan duniya ne dukka haƙura abul hasan al-ash'ari shi ma sun zage shi cewa ma suka yi haukacewa yayi in ba ka haukace ba ya zaka shekara arba'in akan abu rana ɗaya ka tuba ka bar shi to wannan aƙidar asalin maguzawa kenan ka ce an daɗe akai ana yi ba za ka ainihin bari ba Allah ya kiyaye to bayan waɗannan bayanai sai kuma mu ce isbatu sihhati nisbati kitabil ibana an usul diyana ila abil hasan al ash'ari magana ta gaba ita ce tabbatar da cewa wannan littafi al ibana an usul diyana ya tabbata daga al imamu abul hasan al ash'ari shi ya rubuta shi wa ba'da itmami hadha al hadith حول رجوعه عن naqra نقرأ بحثا fi في صحة نسبة ibana. في أصول الديانة إليه ردا على بعض الأغمار الذين زعموا الذين زعموا الذين زعموا أنها مدسوسة عليه وهذا هو بيت القصيد فنقول وبالله نستعين bayan duk waɗancan bayanai da muka ji na tarihi da dawowar abul hasan da tuban shi daga waccan muguwar aƙida yanzu kuma za mu bincike mu yi bayani mu karanto abubuwan da ke tabbatar da cewa tabbas wannan littafi nashi ne saboda mu mai da martani game da wasu wawaye waɗanda suka riya cewa wai wannan littafi ƙarya ne aka aka danganta zuwa ga abul hasan al-ash'ari to bari ka ji malamai da suka rasu ɗaruruwan shekaru zaka ji sun zo suna tabbatar da danganta wannan littafi ga al-imami abul hasan al-ash'ari قال الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري ga abin da alhafiz hafiz ibn asakir ya faɗi mun kawo tarihin shi a takaice da bayani akan wannan littafi nashi yace zakar ibn azmin az-zahiri أن لأبي الحسن الأشعري خمسة وخمسين تصنيفا ابن حزم الظاهري يا فتيتوا أبو الحسن الأشعري ينادى للتتفي kamar guda hamsin da biyar waɗanda ya rubuta sun maƙala sa'an nan sai shi ibnu asakir ya ce taraka ibnu hazmin min adadi musannafatihi aksara min miqdarin nisf ya ce waɗannan da ibnu hazmin ya ce hamsin da biyar to ibnu hazmin ya bar fiye da rabi bai faɗe su ba ma'ana littafan sun fi ɗari da wani abu amma ibn hazmin ya faɗi guda kamar hamsin da biyar ne wa da zalika sarradaha faqala to bayan ibn hazmin ya faɗi wannan magana sai kuma ya lissafo littattafan ya fara buga misali ya ce min ha daga cikin littattafan dama jiya muka faɗi cewa da ya tuba ɗin ya shiga ɗaka kwana arba'in ya fito ya fito da littattafai ko a hannun shi to ga littattafan kaɗan daga cikinsu za a faɗi dangane da wancan hali da ya shiga ɗaya bayan ɗaya dama muka ce hali na farko ya shekara arba'in hali na biyu kuma sai da ya shekara ashirin a kai yana tabbatar da waɗannan sifat as-saba'a al-hayatu al-ilmu al sai da ya shekara ashirin kaga shekara shi sittin kenan a lokacin to yana shekara sittin din nan sai Allah yana gamdakatar kuma sai ya watsar da waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai dawo ya imani da dukkan waɗannan aƙidoji gaba ɗayansu to ya shekara sittin da hudu sai ya rasu kaga ya shekara hudu kenan akan aƙida ta gari duk wannan shekara sittin gaba ɗaya an ɓata ta ne to amma Allah cikin rahama shi sai ya ce ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat duk waɗannan shekaru sittin da yana wannan bankaura da shirme tunda yanzu ya zo ya gyara daga ƙarshe sai Allah ya narke waɗancan zunubai da ɓanna dukan sai su zama lada cikin mizanin shi na damar na gobe kiyama to daga cikin littattafan min ha kitabun lul'i daga ciki akwai littafin da ake kira al-lul'i wa kitabun da kuma wani littafi azhara fihi awar al-mu'tazila wanda ya tona asirin mu'tazila a ciki sammahu bi kitabi kashfil asrar wa hatkil asrar ya sanya wa littafin suna kashfil asrar wa hatkil asrar sunan littafin kenan mun fahimci wannan da kyau ko yana tona asirin ainihin mu'tazila ne ma'ana tonan asiri da kuma fallasa fililin su baki ɗaya ya tone asirin su wa minha tafsiruhu al daga cikin tafan shi akwai tafsirin shi wanda ake kira al-muqtazin wa huwa 500 mujallad mujalladi 500 ne amma abin da suke nufi da mujalladi 500 ba irin mujalladi wannan kai da ka sani ba suna nufin juz'i malamin ya rubuta eh, ko ta tafsirin aya ɗaya ne sai ware shi gefe guda haka sai ainihin ya ce ya mujalladi kenan ma'ana yan kifa kifa ne yan kanana kanana sai sanya musu ainihin mujallad to sai ibn hazmin ya ce ya kai mujalladi ɗari biyar in an tattara shi gaba ɗaya ba zai wuce mujalladi goma ba a manyan mujalladai da ake nufi yanzu alama ya zo. lam yatruk fihi ayatan ta'allaka biha bid'iyyun illa abtala ta'alluqahu biha babu wata aya kwaya ɗaya da wani ɗan bid'a yake makalewa da ita akan bid'ar shi sai da al-imamu abul hasan al-ash'ari ya sa alƙalamin shi mai albarka ya kwankwabe duk wannan dalili da yan bid'a suke ratayuwa da shi a jikin ayar duk wata aya da wani dan bid'a zai makale da ita mun gane ko sai ibnu ainihin ibnu abul hasan al-ash'ari sai ya sa alƙalamin shi ya nuna cewa ba haka abin yake ba sa'annan waja'alaha hujjatan li ahli al-haq sai ce wannan aya ai hujja ce ga masu bin gaskiya ba hujja ce ga yan bid'a ba wa bayyana al-mujmal wa sharaha al-mushkal al-mushkil wa naqaba fihi ma harrafahu al-jubba'i wal balhi fi tafsiraihima ya bayyana duk wani abu da ke dunkule a qur'ani duk wani abu da za a ga kamar a zahiri yana da rikici ya tsaya ya bayyana shi duk wani jini da su ainihin jubba'i da balhi suka yi a cikin tafsiransu wanda wannan gini sun yi shi ne akan bada a ƙarƙashin wata aya sai ya sa alƙalamin shi ya kwankwatse baki ɗaya ya yi musu raddi tare da cewa kuma malaman shi ne amma tun da sun bata shi kenan al ومنها الفصول في الرد على الملحدين والخارجين alal الملة haka kuma har wa yau daga cikin rubutar rubucen da akwai wasu yan ainihin fasulla ma'ana wasu takardu da ya ware yayi raddi ga karkatattu da waɗanda suka yi wa addinin musulunci ta waye kal falasifa kamar falasifa za mu zo zamu magana akan falasifa da asalinsu da duk baki ɗayan aqida su insha Allah wa tabba'in da kuma waɗanda suke su kawai sun gini ne akan tabi'a za mu zo magana akan su kamar su da makamantansu wadda dahariyina da waɗanda suke da aƙida ta dahariya cewa su ba abin da ke kashe su sai tsawon zamani tsawon zamani ke kashe su dan haka in kai tsawon zamani sai ka mutu wannan rayuwa an ka kyautata sai a juyo da halitta ka wani abu ka koma can ka ji daɗi duk baki ɗaya ne muftasar khalil yace duk waɗannan kafirai ne wa ahli tashbih da kuma waɗanda suke kamanta Allah da halittar shi sune al mushabbiha sai su ce ai da aka ce Allah na da hannu ana nufin hannu irin wanda ka sani na mutum to wannan ma kafirci ne to duk baki ɗaya littafi ya musu raddi akai wa minha maqalatil muslimina daga cikin tafan nashi akwai littafi mai suna maqalatil muslimina asalin sunan littafin maqalatul islamiyina wa ikhtilafil musallin mujalladi ɗaya ne babba an yi shi a juz'i biyu استوعب فيه جميع اختلافهم ومقالاتهم يا تتلو دكان عند مسلمي سكا ساباني da kuma dukkan aƙidojinsu ya faɗi wa zakara al-hafiz ibn asakir bi asma'iha al-hafiz ibn asakir ya faɗi waɗannan littattafai ɗaya bayan ɗaya a cikin littafin shi sunan shi ya rinka lissafawa wa mawdu'atiha da kuma abubuwan da littafan ke magana akai fi kitabihi tabyin a cikin littafin shi mai suna tabyinu tabyinu kadhibil muftari wannan da muka yi bayani a jiya min safati as-samina wal 20 wa mi'a ila safati as-sadisa 30 wa mi'a tun daga shafi na 138 zuwa 100 tun daga shafi na 128 zuwa 136 duk baki ɗaya malamin ya kawo littattafan na Abul Hasan al-Ash'ari to kun ji wannan kenan wa qala ibn asakir fi safhati samina wal 20 wa mi'a min ibn asakir ya sake fadi a cikin wannan littafi shi shafi na ɗari ɗaya da ashirin 128 wannan littafi mai suna at-tabyin yace wa tafani fu abul hasan al-ash'ari littattafan da abul hasan ashari ya rubuta baina ahli al-ilmi mashhura ma'arufa. sun yaɗu a tsakanin malamai an san su kuma sun shahara wa bil ijada wal isaba littahqiq inda al-muhaqqiqina mawsufa malamai waɗanda suka san addini suke da gyara akan matsaloli na addinin musulunci to sun siffanta waɗannan littattafai da cewa littattafai ne gyararru masu kyau wa man waqafa ala kitabihi al-musamma bil ibana wanda duk ya sadu da littafin nan na abul hasan al-ash'ari wanda ake kira al-ibana arafa abu min al-ilmi wa diyana zai san matsayin abul hasan wajen sanin ilimi da addinin musulunci to malami na farko kenan da zamu kawo wanda ya tabbatar da cewa wannan al-ibana ta abul hasan al-ash'ari ce ko ta tabbata ta abul hasan al-ash'ari ce shi yasa duk littattafan ku da kuke karanta a kasan nan kuma sai ku je ku bincika yaya aka yi suka zo muku ko ko kawai an kudundun su a kayan kwastan an shigo muku da su shikenan sai ka dauka ka ce ai wannan sai ka tashi kai ta bala'i akan littafin da bai da isnadi kawai kun tashi kun gaji littafai ina isnadin su yaya akai amma akan su kuke rayuwa akan su kuke mutuwa ba haka ake yin addinin musulunci ba duk littafi sai an tabbatar da dangantaka shi zuwa ga malamin shi yasa ko ga duk littafin da na zauna zan karantar nan sai na kawo tarihin malamin na kawo tarihin yadda aka yi rubuta littafin da su waye ɗaliban da suka ruwaito littafin haka ake ilimi amma saboda bala'i a kasan nan fa za ka samu malami ya shekara 60 yana karantar da risala amma bai san sunan mai risala sunan mai risala ma bai sani ba da za ka shaƙe shi sai ya faɗi sunan mai risala sai dai ka kashe shi bai san sunan mai risala ba bai san sunan mai muktasar ba bai san sunan duk waɗannan malamai ba da an taba shi da yake lawali da sani ya ce risala ta ce iziya ta ce ya sunan mai littafin bai sani ba wanda bai san sunan mai littafi ba zai isan ma wai ana binciken ya aka littafin ya zo mana to aiki ya same ku sai ku je duk baki ɗaya ku bincike isnadin yadda littattafan suka zo muku in ba haka ba sai mutum ya shaƙe cikin shi da koka kola kawai ya rubuta littafi shikenan sai a ce shikenan sai a karba a mutu akai babu dalili sai imam al-bukhari ba ku ganin isnadi suka kawo sai imam malik ba isnadi suka kawo ba to duk littafi a kawo isnadi li anna al-isnad min ad-din walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a haka abdullahi ibn mubarak ya ce isnadin addi isnadi duk wanda zai magana ya kawo maka daga ina ya samo ta har ta tike zuwa ga kan wancan yace saboda addini ne dan ba dan irin wannan ba da kowa ya faɗa abin da ya so kawai sai ka shaƙe cikin ka da teba ka ce ne wannan kaza kaza kaza amma an san za a ce ina dalili yanzu ba ku ganin mu wannan ka'idar da muka ɗauka babu mai iya haurowa nan ya magana waye zai haure magana an ce sai ka kawo dalili sai ce an hana kowa magana wai hana ka magana ka zo kai magana amma da dalili ba ka da dalili duk baki ɗaya malanta ka ɗaya da fasto duk faston da ke duniyan nan baya da isnadin injila fa duk faston da ke duniyan nan bai da isnadin wannan bible ya aka ta zo musu daga annabi isa ba su da dalilinta to kai ma malamin musulunci shekarar ka saba'in kana karantar da littafi ya aka littafin ya zo maka oho ba addinin ku ɗaya da fasto ba duk wannan ba shine karatun ɗan wuta ba sai ranar kiyama an saka ka a wuta kace limaza limaza dan ne dan me ba a saka ka ba kai ma kai ta addini ba dalili tarba bi dinika an tudnifahu wa sawbuka dahra maghsulun min ad-dalasi inna safinata la tajri ala al-yabis kullum rigar ka sai ka wanke ta kayi bleaching ta yi fari kar an goge ta an sa turare an ta da karin guga wando an yi wa takalmi shayi yayi haske hula an kanya ta ta yi tsini ka gyara komai amma addinin ka baka damu da ka kula da shi ba gashi nan cikurkudu me ya maka addinin dan Allah ba haka mutane suke ba in ya je karɓo rigar shi wurin mai sukola in ya ga dan sanan ɗigon datti sai ce ya akai haka amma ga addinin shi nan baki sitik bai damu ba to me addinin ka ya maka yanzu haka wani ya fita ƙasan nan ina ya tafi neman kuɗi amma da zai tsaya sallah sai kaga yadda jaki yake tsayawa in zai ci ciyawa haka yake tsaya sai da ya kofar da kai haka haka wa yake maka haka ake yi sai ga mutum yayi wani ai ladabi ma an ba koya maka tsayawa gaban Allah ba sai kai laifi sai ga mutum ya san koyar da wuya gaba ɗaya ya zube haka ya saki hannu yadda ka san jaki yake tsayawa gaban harawa haka yake saboda bai koya ba Allah ya shirya da mu to shine wannan littafi kaji ya tabbata shi kamar yadda al-Imam Ibn Asakir ya faɗi wa man azal ibana ila Abul Hasan al-Ash'ari al-Hafiz al-Kabir Abu Bakar Ahmad ibn Husayn ibn Ali al-Baihaqi al-Shafi'i al-mutawaffa سنة ثمان a وأربعمائة قال في كتاب الاعتقاد ila sabilin rashad. daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa wannan littafi da ke hannu na muke karanta shi yanzu ya tabbata abul hasan ya tabbatar da shi wane ne shine al imamul al ai yanzu tunda ana karatun hadisi a Najeriya kana jin baihaqi da baka jin shi da kullum sai dai kaji an ce sayyidi abdul qadiri sayyidi zailani sayyidi tijjani da waɗannan kake ji kawai gaba ɗaya sai aka ɓoye maka manyan malaman hadisi to yanzu ai kana jin baihaqi ko ko masu shafa labari shuni na ji sun sa wani baihaqi saboda albarka karatun hadisi ya zo Najeriya yanzu an ana jin sunan malaman hadisi to kana jin bai haƙi da ake cewa ko dai baka iya karatu ba kaji an ce rawahul bai haƙi kana jin malamai suna cewa bai haƙi wannan bai haƙi din wani babban malamin hadisi ne wanda shi al-Imam al-Baihaqi yana da littafi wanda a cikin wannan littafi nashi yake faɗin cewa wannan malami Abul Hasan al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya tabbata cewa wannan littafi nashi ne to al-imam bayhaqi ya rasu hijira annabi na da shekara 458 yau shekara shi 959 da rasuwa to ya san wannan littafin ya tabbatar da shi shekara shi ɗari da da mutuwa me ya faɗi game da littafin ga abin da ya faɗi fi babul qawli fil qur'ani a safati alwa'ida wa salafin a cikin shafi na talatin da ɗaya na wannan littafi na shi mai suna al-i'tiqad wal hidaya ila sabil rashad ya ce zakara shafi'i rahimahullah ma la'ala ala anna ma natluhu min al-qur'an bi alfinatina shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kan al-imam shafi'i Al'imamin imam shafi'i yace wannan qur'ani da muke karantawa da harsunan mu wa nasma'uhu bi azanina muke saurare muke jin shi da kunnuwan mu wa naktubuhu kuma muke ainihin rubuta shi fi masahifina a cikin takaddun mu na rubutun al-qur'ani yusamma kalamullahi azza wa jalla ana kiran shi maganar Allah mai buwaya da ɗaukaka kaga imamu shafi aqida shi shi ma ta gari ke ko wannan qur'anin magana Allah ce duk da gashi muna karanta shi muna jin shi muna fahimta shi muna rubuta shi imam shafi'i ya ci gaba da cewa wa inna allaha azza wa jalla kallama bihi ibadahu Allah madaukakin sarki yayi magana da bayan shi da wannan alqur'ani ta wace hanya bi an arsala bihi rasulahu sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya aiko manzon shi da wannan littafi wannan yana tabbatar da kaga imamin shafi'i yana nuna mana isnadi ya muka muka san qur'ani magana Allah ne Allah ya aiko annabi da shi وبمعناه ذكره أيضا علي بن إسماعيل في كتاب الإبانة في إمام الشافعي يتي إن ونن مغانا دك جمم فدي تو علي بن إسماعيل ما يفديتا أينهن كما يديزو أتكل لتافن الإبانة ويا علي بن إسماعيل شيني الإمام أبو الحسن الأشعري من فهمت؟ mun fahimci wannan ko to al-imam al ya dauko wannan magana da ya dauko wannan magana daga shafi'i sai ya ce to yadda kaji shafi'i ya faɗi din nan sai baihaqi ya ce haka ma aliyu dan isma'il ya faɗi a cikin littafin al-ibana imam al ya yadda kenan cewa abul hasan al-ash'ari shine da wannan littafi al-ibana ko to eh, abinda muke so ka fahimta kenan ومن من ذكر الإبانة وأذاها لأبي الحسن الأشعري الحافظ المعروف بالذهبي قال في كتابه العلو للعلي daga cikin malaman da suka tabbatar da danganta wannan littafi ga ainihin shi wannan malami shi wa kenan shi al-imamu abul ashari daga cikin malaman akwai al-imamu zahabi al zahabi ya faɗi a cikin littafin shi mai suna al-ulul lil ɗaukaka wadda ta tabbata ga Allah wanda yake maɗaukaki mai gafara wannan littafi imamu zahabi ya yi shi ya tabbatar da cewa Allah yana sama الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تخريجي ده تحقيقي ده تهذيبي ده اختصار وانا للتافي المكتب الإسلامي ودك بيروت دمشق الشام تا أينهم بقى وانا للتافي صفحة الثامنة والسبعين ومئتين أتكين شافي نقل يديو ده سبعين ده تقوز يتي قال الأشعري في كتاب الإبانة في أصول الديانة abul hasan al-ash'ari ya faɗi a cikin littafin shi al-ibana fi usul diyana wannan ya nuna imam zahabi ya tabbatar da me ya nuna imam zahabi ya tabbatar da cewa wannan littafi al-ibana nawaye littafin na ainihin al’imamu imam abul hasan ashari kenan mun fahimta ko yace lahu fi babul istiwa ya faɗi wannan magana ne a cikin babin istiwa'i ma'ana babin da ke tabbatar da daidaituwar Allah a sama imamu zahabi yace fa in qala qa'ilun da wani zai ce da mu mata taquluna na filistiwa me za ku ce game da daidaituwar Allah a sama ƙila sai mu ce naqulu inna Allah mustawin ala arshihi sai mu ce Allah ya daidaitu akan al'arshin shi kama qala ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa kamar yadda Allah ya ce Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi kaga aqida salaf kenan Allah ya daidaitu akan al'arshi me dalili sai a ce saboda Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa to haka ake tauhidi amma tauhidi kawai sai a ce abin da isa muka ce kaza dan da an ce kaza to ai da kaza din nan kuma kaza zai zama saboda an ce kaza kaza din nan zai bayu ga cewa kaza sai gaba ɗaya ka gama karatun tauhidi gaba ɗaya ƙarshe sai ka zo kuma ka ce babu Allah ko ka gama karatun tauhidi gaba ɗaya sai kuma ka zo ka ce komai Allah ne mun fahimci wannan da kyau ko to duk wannan baki ɗaya kafirci ne ila akhir ma fil ibana al-imam az-zahabi yace har dai zuwa karshen abin da ya a cikin littafin al Tun maƙala to ƙarshe sai al'imam zahabi ya ce wa kitabul ibana littafin al'ibana ɗinnan da muke magana a kai min ashhari tasanisi abul hasan al-ash'ari yana daga cikin littattafan da suka shahara daga cikin littattafan abul hasan al-ash'ari shaharahu al-hafiz ibn asakir al-hafiz ibn asakir shine ya ɗaukaka wannan littafi ya shahara shi aka ji labarin shi a duniya ka san babban malami idan yana son littafi ya shahara sai ya zo ya saka littafin ya karantar da mutane ya bada tarihi ya wasa littafin ya nuna darajar littafin sai ga littafin nan ya yadu to al-hafiz ibnu asakir ad-dimashqi babban malamin hadisi ne a cikin dimashq sham to sai zauna ya rubuta tarihin abul hasan al-ash'ari ya kare abul hasan al-ash'ari game da wasu munanan maganganu da aka danganta gare shi da wasu karerai ya karantar da littafin ɗaliban ilimi daga dukkan duniyar musulunci suna zuwa makarantar shi to duk sai suka kai labarin wannan littafi duniyar musulunci sai zama littafin ya shahara ta hanyar wannan malami ibnu asakir Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi wa da alaihi sa'annan kuma ya ce ibnu ainihin asakir ya dogara ya yadda da wannan littafi yana kafa hujja da shi wa sakahu bi khattihi al-imam nawawi magana ta kare mun gane wannan ko Imam nawawi da hannun shi mai albarka ya dauka ya kwafe wannan littafi al-Ibana an usulid diyana ma'ana Imam Zahabi ma ya san littafin ya yadda da shi kenan al Zahabi nawawi an fahimci wannan da kyau ko to wannan har yanzu karka manta muna ɗauko maka ne daga cikin maganganun da ainihin malamai na musulunci tun daga malaman tafsiri malaman fiqh malaman hadisi menene suka faɗi dangane da tabbatar da ingancin danganta wannan littafi ga al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari Allah ya ji kanshi to shine mu kawo maka waɗannan bayanai insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai mu dawo sai mu sake cewa وممن نسبها إلى أبي الحسن الأشعري ابن فرحون المالكي قال في كتابه الديباج صفحة الثالثة والتسعين ومئة إلى الصف إلى صفحة الرابعة والتسعين ومئة ابن فرحون إن اليعمري من فتاريه شيء أجيا فأيتشي كما تعزمين مغانا أكنشي بمالكي shi ma mabiyin malikiya ne amma bari ku ji abin da yace game da ainihin abul hasan al-ash'ari sai yace wali abul hasan al-ash'ari kutubun abul hasan al-ash'ari yana da littattafai masu yawa minha kaɗan daga cikin su kitabul lum al-kabir akwai littafin da ake kira al-lum al-kabir wa kitabul lum al-saghir da kuma al-lum al-saghir wa kitabul ibana fi usulid diyana da kuma littafin al'ibana an usulid diyana malaman malikiya shafi'iya da sauran duk malamai sun tabbatar da cewa wannan littafi na waye na al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai mu sake cewa wani man azaha li Abul hassan al-Ash'ari Abul Falah Abdul ibn al alhambali al mutawaffa sanata 98 wa ba'd al-alif ma'ana wannan malami wanda yake da suna Abul Falah alkunya shi kenan sunan shi abdulhayi ibn al-imad al shi wannan malami ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da casa'in da takwas yau shekara shi ɗari uku da goma sha tara shi kuma da rasuwa ɗari uku da goma sha tara ga abin da ya faɗi kala في الجزء الثاني من كتابه شجرات الذهب في أعيان man zahab. sunan littafin kenan safati salisa wa Mi'a a cikin shafi na ɗari uku da uku daidai ya qala abul hasan al-ash'ari fi kitabihi abul hasan al-ash'ari ya faɗi a cikin littafin shi wannan littafin nashi al-ibana fi usulid diyana al-ibana fi usulid diyana abinda muke nuna maka malaman da suka mutu dubunnan shekaru dubu ɗaya da wani abu sun tabbatar da wannan littafi malaman da suka mutu kwana kwanan nan shekara ɗari uku ɗari biyu sun tabbatar da wannan littafi ma'ana farko da ƙarshe ba a samu wasu sun yi musu wannan littafi ba don Allah yanzu dan an samu wani sakarai dan ƙarshen duniya wanda yake a sha'irar ma sun tsine mishi albarka don ya ce wannan littafi ƙarya ne za a damu da shi kuma kamar yadda ka ji ake tabbatar da wannan muna son duk littafin da kake karanta a ƙasar nan ka kawo mana irin wannan tarihin nashi duk littafin da kake karanta wanda a kan shi kake mutuwa a kan shi kake bala'i din nan ka zo ka juya tarihi shi haka da malaman da suka yarda da shi za ka iya fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naran lati wa kudu hannasu wal hijara ka gwada ka gani yanzu ɗin nan ka tsaya ka yi tunani sakon biyu littafi kaza a cikin shi ka taso a cikin shi kake rayuwa a kan shi za ka mutu za ka iya bada tarihin shi haka za ka iya kawo isnadin shi za ka iya lissafa malaman da suka amince da wannan littafin to ba za ka iya ba ya aka littafin ya zo maka daga sama Allah ya rugo maka shi to shine wannan malami ya tabbatar ya ce wa huwa akhiru kitabin sannafahu wannan littafi shine littafi na karshe da wannan malami ya ainihin rubuta shi al-Imam Abdul Hasan wa alaihi ya'tamidu ashabuhu fi dhabb anhu a fi dhabb anhu inda man yaf'anu alaihi almajiran wannan malami idan aka samu wani ya zo zai soki Abdul Hasan al-Ash'ari cewa ai ba mu'tazili ne ai ya mutu akan aqida alwajud wal qidam sai ce a'a ga wannan littafi nashi ya rubuta al-ibana an usuli diyana thumma zakara faslan kamilan sannan sai ya faɗi ainihin fasli cikakke tukun da guda min al-ibana wanda ya dauko daga cikin wannan littafi al-ibana don ya tabbatar maka da cewa wannan littafin na al-imam abul hasan al-ash'ari ne mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kaji malaman farko da na ƙarshe sun tabbatar da wannan littafi in Allah maɗaukakin sarki ya so idan mun zo karatu gobe za mu ɗan ƙarasa cikin malaman kaɗan da suka tabbatar da haka sai ka je yi ta bincike ka je ka ta ɗaukar littafan tarihin malamai za ka ga ka ɗauko abul hasan al-ash'ari za ka ga duk littafin da za ka tarihin sai sun tabbatar da wannan al'ibana an usulul diyana abin da ya sa muke wannan shimfiɗa dan mu tabbatar maka littafin na wannan malami ne babu shakka babu kokwanto ba hayaniya ce za a zo a karanta irin yadda aka saba a ƙasar nan